بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد mai sauraro barka da yau barkan mu da sake saduwa a cikin shirin don matambayi shirin don matambayi shiri ne wanda ke zo mai sauraro daidai irin wannan lokaci ko ta rana wanda muke gayyata mallamai a kowane ɓangare domin a ruwa da kuma fatawoyi na addinin musulunci. A yau cikin iyawa Allah da ƙaddarwarsa muna tare da wani baƙo kuma babban malami ɗaya daga cikin malamai waɗanda ke wa'azi a wannan ƙasa tamu gaba ɗaya wato Dr. Jamilu Yusuf Darewa malami a sashen shari'a da ke jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma malami wanda ke wa'azi kamar da nake muku a wannan ƙasa kuma malami wanda ya san malami a ɓangaren usulun fiqh wato malami ne wanda ya karanci harkar usulun fiqh kuma ya zauna a Saudiya wanda ba abin da aikin yi illa bincike akan harkar fiqh a karamaka lahu barka da zuwa a birnin <clears throat> Shehu Usman wato Sofa kenan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya sa abin da zamu faɗa ya zama daidai kuma ya zama kamar yadda Allah yake so masha Allah to malam yau tambayar mu ta farko za mu fara ne da cewa malam yaya ake ciniki a musulunci mm, ar-Rahman ar rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ma'ana Allah ya halatta ciniki a suratul nisa'i kuma Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an ta kone tijaratan an rabin minkum Allah ya hana mutane su ci dukiyoyinsu ba tare da daɗin rai ba ma'ana wannan ya ci dukiyar wannan wannan ya ci dukiyar wannan ba tare da kwanciyar rai ba a musulunci yadda ake yin cinikayya a musulunci shine ya zamanto cewa ka ba da kuɗi kai kuma a baka abin da kake bukata amma wannan cinikayya kamar yadda malaman musulunci suka faɗa tana da sharuɗa tana kuma da rukunai rukunan cinikayya wato ginshiƙan cinikayya su ne abubuwa guda biyar dole a samu mai saya dole a samu mai sayarwa dole kuma a samu abin da za a siya dole a samu kuɗin da za a siya sannan na biyar shine siga wato kalmar da za a yi amfani da ita wajen saye da siyarwa mai saye da mai siyarwa wajibi ne ya zamanto su zamanto masu hankali don haka yaron da ba shi da hankali ɗan ƙarami idan ya ciniki wannan cinikin ba zai zama tabbatacce ba saboda za a iya cutar shi sannan kuma dole ya zamanto da nufin su za su yi cinikin ba takura musu akai ba sannan abin da za a siyar da kuma abin da za a yi cinikin da shi wato kuɗi ya waje ba su zama an san su don haka bai halatta a yi cinikin tsuntsu a sama ko kuma cinikin kifi a cikin ruwa ba su zama sananne kuma ya zama abin da za a yi cinikin a kansa ya zama mai tsarki saboda haka a musulunci ba a siyar da giya ba a siyar da ƙwari saboda ba su yi amfani ba kuma an je kasuwa ba za a iya amfana da su ba sannan ita ma siga ana so ya zamanto ta zama a fili take ta yadda wanda zai sai abu zai fahimci an siyan masa shi ma wanda zai sayar. ya fahimci cewa kalmar da aka gaya masa tana nuna cewa an karɓa kusan babban dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta cinikayya shine saboda ya zamanto a yalwata wa mutane saboda Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya halicci 'yan adam babu yadda za a yi kowa ya iya wadata kowa ba zai iya yiwa kowa iya wadata kan shi ba to wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta babin ciniki saboda abin da baka da shi ka ba da kuɗi a baka to malam kamar can wurin mu yana kace ƙwari shin ko waɗanne irin ƙwari an hana sai ya tsakanin su ko akwai waɗanne zan hmm. cewa ba ana ai a saye su eh akwai ba duka ƙwari ba kaga kamar yanzu fara kaga ƙwaro ce kuma hadisi ya tabbatar da cewa ya halatta a ci amma ana nufin irin ƙwari marasa amfani kamar yanzu mutum ya siyan maka da tururuwa ko irin ƙwarin da ba a cin su to wannan bai halatta ba a musulunci saboda ba amfani da su. kuma na hanyar a cikin cinikayya ɗin nan mm. dole sai da kuɗi aka siye da su suwa ko akwai wani abu wanda ke ilma makwafin kuɗi. Mm. ma'ana ina da wani abu amma ban da kuɗi kuma ina so in mallake shi mm. da hannunka dole sai da kuɗi kamar yadda ka ko kuwa ko ta hanya dole sai da kuɗi ba dole sai da kuɗi ba za ka iya bashi wani abu mai kima da niyyar cewa ya baka dama shi cinikayya ai yana da siffofi da kuma ɓangarori da dama za ka iya ba da kaya a baka kaya za ka iya ma yin aiki a biya ka ya zamanto kai aiki kai kuma a baka kuɗi ko kuma a baka wani abin amfani kaga annabi Musa lokacin da ya je Madiyana ai aikin da yawa wannan dattijan na shekaru takwas ko kuma shekaru goma a kansa ne aka bashi amarya ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Musa ajjara nafsahu li tu'mati batnihi wa iffati farji saboda haka ya halatta ka bada kaya ko ka bada amfani mm. akan wannan ya zamanto cewa an baka wani abu da kake bukata ba dole sai da kuɗi ba. To mala kamar wurin ba da kaya ɗin nan mm. akwai kayan da ya zan cewa an haramta a yi hulhuri da su wajen hanyar cinikayya mm. ko a kowane irin abu ina iya ba su don iya amalla wani abu. A duk kayan duk abubuwan da shari'a ba ta halatta a yi amfani da su ba to haramun ne ya zamanto a ba da su a matsayin canji. A ga yanzu irin su giya, irin su karta, irin su kayan kiɗa, duk waɗannan abubuwan ba su da kima a shari'a kuma bai halatta ya zamanto cewa an ba da su a matsayin canji ba. kuma na hanyar wajen ta ɓangaren ciniki ɗin nan kamar yadda kace bai halatta a basuwa ba ko a ko wasu siffofi waɗanda shari'a ta tana wurin harkar ƙulla ciniki. Hmm. siffofin da shari'a ta tanaza wajen ƙulla ciniki shine abin ya zamanto za a iya amfani da shi duk abin da ba za a amfana da shi ba bai halatta a sayar da shi ba kaga yanzu ba haya bai kamata ka sayar da shi ba tun da najasa ne irin su fitsari irin su kwari da muka faɗa su ba za a yi amfani da shi ba sannan kuma ya zamanto abin an san shi kai ya zamanto a yi cinikin abin da yake babu tabbaci kamar yanzu ka ce ka siyar min da abin da yake cikin silin din nan kaga idan na siya bai halatta ba saboda ban san abin da yake cikin silin din ba kila kai ma an ka daɗe da siyan gurin baka san shi ba eh. nan da kace ba a siyan mutu abu sai abin da yake hmm. wala kamar yanzu kamar sha'anin yanzu da yake ana su harka ne da sauransu hmm. ne ga waya hmm. ke da cikin ma browser ne ta ne ga waya ga wani kamfani da sauransu ina fanta shin ko ya ka ce sai abin da aka gani shin na samu in cinikin wannan wayar da wannan kamfanin ba tare da naga wayar ba kuma in tura kuɗi har mu kwalla ciniki. Hmm. A shari'ar musulunci akwai abubuwa guda biyu. Na farko duk abin da yake gabanka to abin da yake ka'ida a musulunci shine dole sai ka gan shi an buɗa ma ka san yanayin shi kafin ka siye shi. Saboda ka a yi cinikin garari cinikin abin da baka da tabbaci a kan shi. Amma abin da yake nesa a hmm. shari'ar musulunci hmm. idan aka siffanta shi hmm. siffantawa cikakkiya to ana iya yin ciniki. Amma kuma kana da zaɓi ta yadda inda a ce za ka same shi da wani aibi to kana da zaɓi na tsawon kwanaki ta yadda za ka iya mayar da shi ka ce ka fasa. Yawwa, wannan ana kiransa khiyarul aib a ilimin cinikayya na musulunci to mala har yanzu a bangaren ciniki mm. shin kowane na iya ciniki da mutum mm. ma'ana ni ina iya ciniki da yaro karami ko kuma a'a akwai wasu abin da shari'a ta da wajen mu'amala ta ciniki tsakanin babba da yaro ko kuma tsakanin namiji da mace ko kuma mm. tsakanin musulmi da kahiri kafirai da musulmai za su iya yin cinikayya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-mumtahana ya halatta cinikayya da mu'amaloli da kafirai la Allah an ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sa na yaki yana wajen bayan bayahudi da haka kaga wannan yake nuna cewa ya halatta kai cinikayya tsakanin ka da kafiri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka bude khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba khaibar a wajen yahudawa ta yadda za su dinga ba da rabin abinda ya zamanto cewa yana fitowa amma tsakanin yaro da babba hmm. idan yaron ya kai tamyiz abinda ake nufi da tamyiz shine ya zamanto yana iya bambancewa tsakanin abu mai kyau da kuma abu mara kyau. To in dai yaro ya kai wannan matakin mm. to ana iya yin cinikayya da shi, mm. amma in dai baya bambanci tsakanin baki da fari. Mm. To in yi cinikayya kamar yadda suke cewa bai ulfuduli ne dole sai an jira babansa ko waliyinsa ya halatta wannan abu. Kamar Ya ce ya yadda da cinikin da suka yi da babba, ko kuma ya ce bai yadda ba, in ya ce bai yadda ba ta zauna. to ashe yanzu malam in aka aiki karamin yaro mm. abin mm. ya zo ya sayi wannan abin mm. ya so wannan abin sai kai da ya so muka ga abin bai ba in an mai sama mai wannan abin ni an matsayin ya shari'a eh za a iya canza cinikin hmm. wannan cinikin yana iya eh ana iya canza eh kafin mu je zuwa tambayar ka hmm. ina ga bari na yi bayani akan wasu daga cikin nau'ukan cinikayya da Allah ya haramta na yi magana siffofin hmm. abubuwan da ya kamata a aibenga yanzu muna son mu ji akwai wasu abubuwa da an haramta a wurin cinikayya. Yawwa a haramta. Akwai nau'uka na cinikayya da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta waɗanda an haramta su ne saboda babu maslaha a cikinsu daga cikin waɗannan nau'uka na cinikayya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mm. akwai abin da ake kira bai'ul ina bai'ul ina a wajen malaman musulunci yana nufin ka siyarwa da mutum kaya mm. bashi mm. sannan kuma kai kuma sai ka zo ka siya a wajen shi da ƙasa da kuɗin da ka siyan masa kamar yanzu misali ka siyarwa da mutum kaya dubu ɗari hmm. da niyyar cewa zai biya ka nan da wata biyu saboda haka sai ka ga bai da ikon da zai iya biya ka kuma shi ya rasa wanda zai maranta mai kuɗi ne yasa an shi kayan nan sai ka ce ka saye shi dubu tamanin hmm. to wannan haramun ne kuma bai halatta ba sunansa bai'ul ina a larabci lokacin da aka bawa na na Aisha Allah ya yarda da ita wani da ya yi irin wannan cinikayya ta ce a gaya masa cewa jihadin da ya tare da annabi ya ɓaci sai dai idan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hmm. akwai abin da ake kira bai ulmula masa kamar a ba wani kace ka wa da mutum kaya mm. bashi mm. kai kuma ka zo ka saya a wajen shi da ƙasa da kuɗin da ka sai masa kafin ya biya ka. To ta wannan ɓangare to shi ko zikiriyar wannan kamar misali na ga abu ina so ne. Mm. To kuɗi hannu ka ce naira ɗari. Amma in baka da kuɗi hannu sai bayan sati biyu ba ka biya to ɗari da hamsin da ka bani. Ni a matsayin ya shari'a shi kuma. shi kuma wannan matsayinsa a shari'a in dai an riga an yi bayani tun da farko to ya halatta a shari'a babu matsala Bana ya zamanto tun da farko mm. an riga an tsara cewa mm. idan kuɗi hannu ne mm. dubu ɗari in ba kuɗi hannu ba ne dubu tamanin an riga an yi bayani kuma an daddali a haka to in dai akwai wannan tsarin tun da farko to babu matsala inda yake da matsala shine da siyan maka da kaya dubu ɗari sai ka kasa biya da ka kasa biya bayan mun yi za ka biya nan da kwana ashirin hmm. to sai na maka ƙari wannan shine haramun yawwa amma in dai tun da farko an daddale shinkafa ce ga ta nan hmm. in za ka biya kuɗi hannu hmm. to ka biya dubu ɗari idan kuma za ka biya nan da wata ɗaya hmm. to dubu ɗari da goma wannan ba shi da matsala a zance mafi inganci nau'i na gaba shi shine ulmula masa. abin da ake kira ulmula masa wani nau'i ne na cinikayya wanda misali mutum zai ce duk tufar da ka taɓa ko duk kayan da ka taɓa a cikin waɗannan kayayyakin to na siyan maka da shi akan naira goma wannan shi ake kira Bai Ulmula masa. duk kayan da ka taɓa na siyan maka da shi naira goma an riga an tura kayan eh kamar dai yanzu misali kana da katin shago sai ka ce da malam mustapha ka ce masa mustapha duk kayan da ka taɓa a shagon nan to na siyan maka da shi naira ɗari ko dubu ɗari ba za ka nuna ba mm. wannan nau'in na ciniki addinin musulunci ya haramta shi ba don wani abu ba illa saboda kasancewar yana iya kaiwa izuwa a cuci mai siyarwa ko kuma a cuci mai saye mm. saboda kaga zai iya taɓo kayan da ya fi ƙarfin kuɗin ina fatan ka gane mm. kamar yadda kuma zai iya taɓo kayan da bai kai kuɗin ba kaga shi ya cutu shi ne bai ulmula masa mm. ina fatan ka gane yawwa akwai ah, akwai bai'ul hasa shi kuma bai'ul hasa shine ka ce da mutum ga gona ga fili ka ce idan ka ɗauki mm. wannan cinikin haramun ne bai halatta ba dalilin da ya sa bai halatta ba shine mm. addinin musulunci ya haramta shine saboda za a iya cutar da mai saye mm. ko kuma a cutar da mai sayarwa tunda kai mai sayarwa baka san tufan da zai taba ba shi ma a matsayinsa na mai saye ba shi da tabbacin wanne tufa ne zai taba zai iya yi waye daidai da kuɗin shi mm. zai iya yi waye zama bai daidai da kuɗin shi ba to malam ni na ni taho shago mm. ni samu ashana mm. ni samu abin da maganin sauro ni samu abubuwa da dama waɗanda yanzu kusan kuɗin su duk guda ni zube kala ta kai ɗari sai ni zauna na buɗe shago ni ce komi naira goma Eh. duk abin da ka ɗauko wurin nan naira goma to yaya matsayin wani abin yake wannan ya halatta a shari'a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa illa an takuna tijaratan an tarabim minkum an tarabin bainakum ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa innamal bai'u an tarabin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil mm. illa an ta takuna tijaratan an rabin minku. saboda haka kaga Allah subhanahu wa ta'ala anan mm-hmm. ya nuna cewa ciniki yana tafiya ne akan yarjejeniya so haka in dai kai ka yadda ka karya kayanka mm. ka siyar da su haka mm. babu mushkila a ciki so bai'ul shi ne kamar a ƙauye ko kuma wanda yake cinikin filaye mm. ya ɗauki tsakuwa ya ce duk tsakuwan nan inda na jefa ta to na siyar maka da shi kaza ko kuma ya ce da shi mai rike da ya ce da mai siyan mm. ya rike tsakuwa duk inda ya jefa mm. ya siyan masa da shi naira kaza wannan shi ake kira bai'ul hasa shi ma haramun ne mm. ba don wani abu ba illa saboda kasancewar zai iya yiwuwa ya zama yana da kwanduwa haka kuma kuke ci a sakwata ko kakan mu ba sakwata ba ne mm. kwanduwa ne mm. in ka jefa abu mm. ya yi nisa Ka gan kana da kwanduwa mai tsawo zai yi nisa wani kuma in ya jefa abu za ka ga baya baya zai jefa Yauwa, to shi ma wannan haramun ne ba don wani abu illa saboda kasancewa za a iya cutar mai saye ko mai siyarwa in ya jefa da nisa an cuci mai sayarwa in ya jefa kusa an cuci shi wanda yake da sai akwai riba ita ce ta gaba na'am riba a musulunci ta suka so biyu akwai abin da ake kira ribar fadl akwai riban nasi'a riban nasi'a ita ce ka ba wa mutum kuɗi idan ya tashi dawo maka da shi ya baka sama da abin da ka ba shi kamar yanzu ka ba wa mutum dubu ɗari idan ya tashi zai dawo maka sai ya dawo maka da dubu ɗari da ashirin kamar sharaɗi a kan haka kamar dai irin ribar da ake ci a banki interest kaga idan ka je ka ciwo bashi a zenith bank ko first bank in ka tashi mayan musu to dole sai ka ƙara musu dubu goma dubu kaza gwargwadon yadda kuka yi sharaɗi da su ina fatan mun gane eh, eh. to wannan shi ake kira ribar nasi'a akwai kuma ribar fadl shi kuma ribar fadl shine ribar fifiko abin da ake nufi shine ku yi canji tsakanin abubuwa guda biyu waɗanda su ɗaya ne sai a samu fifiku kamar yanzu ka da shinkafa 'yan gwamnati kwano goma kai kuma a baka kwano goma sha biyu shinkafa 'yan gida wannan haramun ne duka biyan haramun ne Allah kuma su wata ala ya ɗebe musu albarka a cikin suratul baqara yamhaqullahu riba mana Allah yana kwashi albarka da take cikin riba kuma Allah subhanahu wataala a suratul baqara din dai ya tabbatar da cewa duk waɗanda suke cin riba to ranar alkiyama za su tashi kamar mahaukata shine ma'anar la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yawwa saboda haka riba Allah subhanahu wata'ala ya haramta ta ne saboda akwai zalunci a ciki mm. saboda asali ya kamata a samu taimakekeniya tsakanin jama'a mm. ta yadda idan ɗan uwanka bai da abu mm. zai zo ya zamanto cewa ka bashi rance maimakon ka bashi rance da ruwa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta riba kuma ya yi niyyar fito na fito da dimmecin riba akwai abin da ake ce masa ciniki da rance to mala kamar kafin na sai da ciniki da rance wajen magana da ba musamman ta banki eh. ko akwai wasu abu wasu wata matsuwa wadda zai sa mutum ya ci kamar shi bashin banki din wanda ba makawa dole sai ya ci wannan bashin din ni a matsayin shi a shari'a eh. to to a shari'a dai larura ita ce take iya halatta abin da Allah ya haramta so larura kuma aka ce larura shine abin da an baka yi ba za ka mutu ko gaɓarka za ta balle amma dai dan ka yi kasuwanci bai halatta ka ciwo kuɗi a banki ba amma yanzu a ce mahaifiyarka tana asibiti za ta mutu ko ɗanka yana asibiti zai mutu hmm. baka samu wanda ya ranta maka ba hmm. to kaga a nan gurin hmm. ya halatta ka ciwo bashi saboda ka fitar da rayuwarsu daga halaka. So in dai wani zai halaka za ka iya ci amma dan dai kai kasuwanci ko dan ka samu ƙarin jari mm. ko wani abu in makamancin haka mm. baya halatta ya to cewa ka ci riba. Ka an so bashin da za a zuba maka da riba a banki. Mm. Musamman in ka duba ko a wani sunansu ya zamo kamar guna shi hmm. akwai ta riba wadda ana iya cewa ta ta haifar riba riba ta koma riba ko yaya a musulunci ba wata riba da take komawa riba saboda a musulunci inda za ka sai a naira goma hmm. kamar yadda shi naira talatin hmm. to baka ci riba ba mutane suna yin faɗa amma kuskure ne kaga daga cikin abin da zai nuna maka haka malam nasiru shine yanzu idan ka kalla misali idan ka kalla yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya taba aikan urwatul bariki ya aike shi da dinari ɗaya ya je ya sawo masa abin layya mm. saboda haka da ya je so abin layyan nan sai ya zamanto cewa sai so shi sai so guda biyu a dinari ɗaya a hanya sai ya samu wani shi ma yana so ya sai abin layya sai ya mai da guda ɗaya akan dinari ɗaya sai dawo annabi sallallahu alaihi wasallam da dinari ɗaya ya kuma dawo masa ya kuma kawo masa abin layyarsa kaga anan me yayi ya ninka kuɗin saboda kowanne guda ɗaya ya tashi a rabin dinari ina fatan ka gane ma nasu to amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai inkari ba sai ya mai ma addu'a saboda haka yadda suka ce ko me ya siya to sai ya ci riba saboda wannan addu'a da Allah ya mai da kuma gaskiyar da ya nuna dan haka a musulunci ya halatta ka sai abu ka kuma ninka akan yadda ka siya yawwa ya halatta ka sai abu ka sa shi ya zama ninki idan kai haka baka cire ba ba amma duk lokacin da ya zamanto kana cinikayya wannan cinikayyar da kake yi ya zamanto kana sauƙaƙa kana ɗora riba ‘yar kaɗan to za ka samu ladan addu'a annabi. Annabi sallallahu yana cewa rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah ya ji kan mutumin da zai sai abu da sauki kuma ya sayar da sauki. Mm. Ina fatan ka gane. Saboda haka dai a takaice mm. ninka kuɗin da ka sai abu mm. ba riba bane. Amma dai ba za ka samu addu'a annabi ba idan kana wa mutane so ba wata alaƙa tsakanin riba da riba sai dai idan garin cin ribar kamar yadda bankuna yake ka ƙara wa mutum kuɗin ruwa to kaga anan ta tashi daga riba ta koma riba yawwa to malam kamar dai hayo wajen abin da ya shahi harkar riba mm. ko kuma ko wanda ya sayi abu misali ya muka ka. na sai abinci ne aji eh, na ɓoye mm. sai na ce bari in bari shi ga azumi mm. in hissuwa in fesuwa kuma in maƙadda mutane shi da na sai buhu dubu goma goma sai in ci ayi azumi ya taho zan fesu shi dubu ashirin ashirin shi mallam ne an matsayin wannan shi ko yana ɓangaren riba ko ko yana ɓangaren riba wadda shari'a ta halitta. a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahtakiru illa khati'un ma'anar la yahtakiru illa khati shine ba wanda yake siyan kaya ya ajiye ya ɓoye sai sun yi tsada ya fito da su sai wanda yake mai zunubi don haka duk kayan da mutane suke da bukata kamar yadda yake a mazabar malikiya in dai ka siya ka ɓoye da ya cewa sai sun yi tsada sannan ka siyar to ka aikata haramun wannan shine a takaice abu na gaba shine akwai abin da ake kiran shi bai'un wasala mana ka yi ciniki haɗa da bashi wannan yana da muhimmanci amma bari mu je zuwa na gaba shine bai usila ta kabla an tulka min makaniya a minti biyu mm. yana da muhimmancin gaske kafin ka buɗe layin waya mm. bai halatta idan ka sai kaya ba wannan ma kuskure ne da mutane suna yi mm. bai halatta ka sayi kaya ka sayar da su a gurin ba mana in ka tsina sai ka yanzu a wajen malam mustapha bai halatta da siyan maka a nan gurin ba me dalili hmm. saboda hakan zai kawo damuwa da bakin ciki saboda in na ci riba da kai zai gani ina ma da kayan yana wajen shi da yanzu shi ya ci wannan riba su haramun ne sannan akwai siyar da 'ya'yan itatuwa kafin su nuna kafin su bara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana siyar da 'ya'yan itatuwa kafin su bara hmm. saboda idan suka lallace zai zamanto cewa shi wanda ya siya ya ɗau asara da haka za ka sai da kayan itatuwa ana so ka bari ya zamanto sumbura ta yadda za a yi tunanin ba za su lallace ba kafin ya zamanto cewa ka siyar ina ga bari mu dakata an gama to kamar su tambayoyin sai mu ci gaba to kamar ɗayan itatuwan da kace sai sani na hmm. ka samu sai sumbura bura ake bukata ba nuna ba ba za nan ga hausa mu gane abin da ke can yawwa bura ka gane yanzu bura kamar mangoro. Shi ne ya ɗan fara jaja jaja jaja haka shi ake kira bura ko ya kunya ce mai eh, a'a ba nuna ba akwai bambanci tsakanin nuna da bura bambanci tsakanin nuna da bura shi nuna mm. ya kai a sha shi kuma bura idan ka ɗauko shi ka zo da shi gida zai eh, ƙarasa yawwa shi ne bura ya ɗan fara alamun nuna shine bara to na samu kuma in cinki ne amma ba a bai ba sai in zan ja malam in ce malam Mustapha ka gani kaga sun fara gara na kacce amma ba ɗaya ba sai mu yi ciniki suna nan kan ice ba tare da an ba shari'a ta da wannan shari'a dai ta yarda cewa bayan sun bara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Anas maganar sa ce a wajen wasu malama wasu kuma malama sun ce magana anas ne hmm. a ra'aita in mana Allahu samara hmm. bi mata a kuzu mala afika hmm. ya kake gani in Allah ya hana a samu itatuwan da me da wani dalili za ka ɗau dukiyar ɗan uwanka na to masha Allah masu sauraron mu yau muna tare da Dr. Jamilu Yusuf Garewa malami mm, ɗaya daga cikin malamai na sashen shari'a a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria yau ya kawo da ziyara a wannan fili namu mai albarka kuma kun ji a yau malam kusan mun tsaya mun ɗauki maudu'i saɓanin yadda mun saba domin yi ne saboda malam ya shigo ne ba tare da mun aika mai tambayoyi ba za mu ba masu dama sai su gugu domin su yi tambaya musamman akan wannan maudu'i ɗin da malam ya magana a ciki kada a mance lambar da ake kira mai ita ce sifiri tara sifiri shida uku biyu biyar biyu biyar wanda to malam insha Allah daga yanzu kowane lokaci za mu karɓa kira akan waɗanda za su gogo mana domin an samu tambayoyi musamman akan wannan maudu'in da muka tattauna wani mu je assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum Wake magana abin yaƙi assalamu alaikum wake magana to abin yaƙi malam kafin mu samu kira to da yake kaji su abubuwan waɗanda ya zan shari'a ba ta yadda assalamu alaikum lafiya lo wake magana kuma daga ina <coughs> Aminu Suyin don matambayi mine ne tambayar ka? Ina son malam ya kara yin da a Gawa? Eh, kamar haka mutum ya mutu. Na'am. eh bayan an yi miki an shi. Mm. Sai a kuma kawo wani zare haka eh, kamar kalli haka sai a daure To, to suka mm. Sai kuma a kawo To sai ka saurari mallan ko? ka ji. To abin da yake dai zahiri duka ana yin abu ne yadda za a sitirta ta ya zamanto kuma za a alkinta ta kafin a kai ta gidanta na ƙarshe mm. shi ne kawai Allahu alam ah. assalamu alaikum mala kamar yadda na ce ma assalamu alaikum Wa ke magana kuma daga ina a ɗaga murya ba mu ji a ɗaga murya hawa shirin don matambayi ne ya tambayki malam to mun gode Allah ya saka alheri malam kamar yadda na ce daga ciki ka faɗi abubuwan da shari'a ta yi da wani kuma ta haramta to malam ko abu akwai abubuwan da an kaɗi a wajen harkar ciniki cinikayya tsakanin ka mutum. eh akwai abubuwa da yawa da aka ƙi. assalamu alaikum. wake magana kuma daga ina. magana da Buhari shirin don matambayi ne ne tambayar ka. ya yi sai ka ɗaya da samu ya zo da sallar jama'a ko da ya zo ana cikin sallah sai ko da ya zo ba ta da sallah ba. Mm. sai ya na biyu ake na'am. da ya ba ya da sallah. sai ta ɗaya wannan sallar ko bai ba. to sai ka suwa da Mana kana nufin yana yin nafila sai ya zamanto aka ta da sallah sai bai sallama ba ya ci gaba da sallah mm. to ita dai waccan sallah ba ta yi ba tunda dai ba wata sallah da take zama cikakkiya idan ya zamanto ba a yi sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mm. tahrimuha takbiruha wa tahliluha taslimuha mm. saboda haka duk lokacin da mutum bai yi sallama ba a sallah to yana zamanto cewa kamar bai kammala sallah ba saboda haka bakai. yi wannan sallah ba abin da ya fi kamata shi ne hmm. ka ƙarasa tahiyarka sai ka yi sallama sannan kuma sai ka zo ka shiga wannan duk da an kabbara sallah ba zai hana ka ƙarasa kammala ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa ke magana kuna magana da baban Hassan to shirin don matambayi wa ne tambayar ka Amin malam ya gode Allah saka da ya to sai ka suwaye mallan abin da ya samu za a takaita don ba abin gano ka ji sai a dai mana ya ce na su abin bayani a takaice da ake wankan kanyawa. to yadda ya zo a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito shine idan aka zo wankan gawa ana so a yi mata wanka biyar ko bakwai mm. kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa a hadisin umma a lokacin da suka wanke yarsa mm. so ana so a wanke shi a tsaftace jikinsa a mai tsarki mm. a wanke shi so biyar ko so bakwai in so biyar za a na biyar a sa kafur idan kuma su bakwai ne a na bakwai sai a sa kafuwa to wannan shine muhimmin abu a sallah ga abin nan wankan gawa mm. babu abu da ya tsaftace ta in akwai wani bahaya da ya fara fitowa a wanke mm. a mai tsarki a tsaftace shi amma ka a ga al'aurar shi in ba da larura ba mm. sai dai a sa ya sa hannunsa ta cikin bayan ya rufe al'aurarsa sai a masa sallar gawa kuma ita ma ba ta da wani wahala ana so idan aka yi kabbara farko a karanta fatiha a kabbara ta biyu mm. a yi salati ga annabi a kabbara ta uku a yi wa mamaci addu'a da abin da ya sawwaka a kabbara ta hudu kuma sai a karanta abin da ya sawwaka na addu'a sai a yi sallama Allahu a'lam assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa ke magana to umar shine don matambayi

kaji. <coughs> Ina ga wannan mun amsa shi a cikin mm, karatun da muka yi ɗazu. Mm. In dai an riga an yi bayani tun da farko ya halatta mm. a ce abu kuɗi hannu ɗari da hamsin idan kuma sai nan gaba ne ɗari biyu ya halatta ba matsala. Assalamu alaikum. Wake magana kuma daga ina? Kuna magana da To shirin don matambayi, ne tambayar ki? Mm-hmm. to malam koya ya halatta ni da na da abu mm. da tsoho mm. sai ni abu sabo mm. to sai ya na ce mai da shi sai dan mai na wasu sabo musulunci kamar yadda muka faɗa akwai ka'ida mai mahimmanci a babin cinikayya hmm. shine innamal bayu an tarabi mana ana gina cinikayya ne akan yarjejeniya hmm. saboda haka in dai kun yi yarjejeniya kun yadda akan haka hmm. to babu matsala amma dai kai ya zama sharaɗi ko wani abu makamancin haka assalamu alaikum wake magana barka kare wake magana to aliyu shirin da matambayi menene tambayar ka da Allah tambaya ta ana so a ƙara yi mana bayani na ji ana cewa idan wanda ya yi wa ba wanka shi ma zai wanka to to sai ka saurari mallam ka ji mallam wanda ya wa ga wanka ko shi sai ya wanka bai hadisin bai inganta ba amma dai ah. akwai abin da yake nuna zai yi alwala amma hadisin cewa mm. man rassala mai yi tamfal ya tasi bai inganta ba Allahu ta'ala alalam da haka mm. ba za a gina hukunci a kan shi ba assalamu alaikum wa ke magana kuma daga ina Abdullahi shirin da mata mai ne tambayar ka Malam ya gode kuma Allah shaka da alheri malam mun ɗauko magana game da cinikayyar da an kaɗe a shari'a. Mm. Akwai wasu cinikayyar da shari'a ta ƙi. Mm. Akwai wasu nau'ukan da shari'a ta ƙi mm. shi ne kamar kaga yanzu daga ciki ka siyar da akuya da cikinta. Ya halatta. Amma ka siyar da cikin shi kaɗai haramun ne. Mana kamar yanzu kana da akuya tana da ciki sai ka ce da wani ku yi cinikin cikin mm. in ka haihu sai ya zo ya ansa wannan haramun ne mm. menene dalilin da yasa ya zama bai halatta ba mm. shine saboda babu tabbacin abin da za ta haifa zai iya yiwa ma ba za ta haihu ba dan haka wannan nau'i na cinikayya haramun ne kuma bai halatta ba yana daga cikin nau'uka na cinikayya wanda addinin musulunci ya haramta shine bai wasa asabil fahal wai wa asabil fahal abin da ake nufi da asabil fahal shine mm. ya zamanto cewa kana da ɗan akuya mm. ko kuma kana da namijin raƙumi ko raƙu mm. sai ka ba da hayashi mm. ya dinga barbara a wani gida mm. ana biyan ka kuɗin wannan barbara shi ma haramun ne saboda asali ba a saba sayar da shi ba kuma babu tabbaci idan in yi barbarar za a samu ciki saboda ka haramun ne ya zamanto a yi wannan nau'i na ciniki ina fatan mun gane a daga cikin nan. sai ce to ma da yake ka faɗa mana tun farko abubuwan da shari'a ta haramta na mm. ce cinikin da a shari'a ta ƙi ma'ana akwai abubuwan da shari'a ta ƙi ga ciniki ko kuma oke waɗanda suke makaruha ne oke makaruhai ne mm. ba haramun ba ne mm. to wallahi dai galibi na ukan cinikayyan haramun ne haramci mai ƙarfi saboda ka san gaba ɗaya dalilan da suka sa shari'a ta haramta cinikayya abubuwa ne guda uku mm. dukkansu mm. dukkan waɗannan nau'ukan na cinikayya mm. idan ka ɗauke su za a ga cewa abubuwa guda uku ne kawai suke koma na farko tun kuɗa cuta don ka a cuci mutum kaga wannan shine dalilin da ya sa addinin musulunci ya hana taro mahaya mana yanzu wani ya kawo barkono ko ya kawo gyaɗa kasuwar sokoto to bai kamata a fita wajen sakkwata a taro shi ba saboda an taro shi za a iya cutar waɗanda za a siyarwa hmm. shi ma kuma tunda bai riga ya shigo ba za a iya cutar shi da haka nan kuma ɗan ƙauye ɗan birni ya karɓi kayan sai siyan masa shi ma an hana sai kuma na biyu dalili na biyu shine hmm. a garai mana abu ya zama babu tabbacin samuwar shi shi yasa aka hana siyar da tsuntsu a sama shi yasa aka hana sayar da kifi a ruwa sannan kuma akwai abubuwan da aka haramta hmm. su kuma saboda sun kunci riba kamar yadda aka haramta bai ina da kuma an so kuɗi a banki a ƙara maka ruwa to malam a ci lokaci ya tafiya hmm. kuma ga shi Allah subhanahu wataala ya ƙaddare ka ba kwance mu mun gode kuma da irin mu da kan fama a taƙaice wani daga cikin abubuwan da shari'a ta aza mana domin mu samu ilimi ta bangaren kowane irin al'amari muna mm. da bangare uku ƙur'ani hadisi da jima'in malamai to mana ina ganin waɗanda harkar bai'u biyoci ya tattara ne a ɓangaren harkar fikihu wani irin haske za ka ba mu dangane da harka akan da dawoma game da ilimin fikihu mm. abin da zan iya cewa a takaice shine gaskiya malaman fikihu sun yi iya ƙoƙarinsu wajen gano hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala daga alƙur'ani da kuma sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai girma saboda haka ina ba da shawara ga ɗaliban ilimi iri na hmm. da cewa su dage wajen karanta littattafan malaman fikihun nan saboda akwai alkhairai masu yawan gaske a ciki kuma za su fahimci addinin su yadda ya kamata kuma kada ɗalibi ya ce zai je ɗau hadisi da kanshi ya fitar da hukunce-hukunce idan yi haka zai iya faɗa cikin kurakurai mm. saboda waɗannan malaman larabcinsu ya fi namu ƙarfi sannan kuma sun fi mu kusanci da zamanin annabta wanda kuma zamanin annabta da zamanin nakan da suka zo a bayan shi mm. sun fi falala kuma sun fi kima mm. saboda haka mm. yana da kyau wannan fikihun mu dage da karanta shi ko musamman babin cinikayya ya kamata mu dage annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa mm. at-tujjaru humul fujjaru yawmal qiyama illa man barra wa sadaqa yan kasuwa su ne fajirai ranar alkiyama sai fa wanda yayi gaskiya kuma sannan yayi yadda Allah yake so annabi sallallahu kuma yana cewa ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika ma fi bai'ihima idan masu cinikayya suka yi gaskiya hmm. suka bayyana aibin da abin da suke za su yi unsa Allah zai sa musu albarka amma idan ya zamanto suka ɓoye suka yi ƙarya Allah zai kwashi albarkarsu hmm. haka ina bawa 'yan uwa musulmi cewa shawara hmm. duk lamuransu na yau da kullum su dinga saka Allah a ciki kuma su dinga saka addininsu a ciki addini baya fita daga dukkan harkokin rayuwar musulmi. muna godiya da kan ziyarci da fatar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma wayawa ka za ka kuma ziyartar wannan gida namu domin ƙaruwa yanzu duka a madadin mai gabatar suwa yanzu ni da na shirya na gabatar ke cewa da ku sai wani sati idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu